إلا عباد الله المخلصين sai dai bayan Allah muminai da Allah ya tsarkake su don bauta masa, su ma suka tsarkake shi da bauta, tabbas su za su tsira daga azaba.